Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin lambaran kare haƙƙin ɗan adam. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin kadin magada da 'yan fansho da dai sauransu. A yau shirin zai sauka masarautar zazzau kan gadon 'ya'yan marigayi sarkin zazzau Shehu Idris. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. A sabon shirin za mu shiga masarautar Zauzo a jihar Kaduna don duba batun korafin rashin samun gado na bakwai daga 'ya'yan marigayi Alhaji Abubakar a Kibiya ashirin da biyar, wanda ya kwana biyu da rasuwa tun alaf ɗari tara da saba'in da tara. Marigayin dai yaya ne kowan marigayi sarkin zazzaune Alhaji Shehu Idris wanda ya rasa a shekarar 2020. ‘Ya'yan marigayin sun bayyana wannan shiri cewa mahaifinsu mai hannu da shuni ne, kuma duk da Allah bai ba shi dama yi wa sarautar zazzau ba, ya mara baya ga ƙaninsa marigayi Alhaji Shehu Idris ya zama sarki. Marigayin Abubakar Akibiya na daga cikin waɗanda Dr. Mamman Shata ya ambata a waƙar Alhaji Sarkin Zazzau Shehu. yana mai cewa Uban ƙasa Usmanin na shantalli na garba jikan Malam Sambo. Marigayen shi ne garba wato Abubakar. Lokacin da Allah ya masa rasuwa ya bar dukiya mai tarin yawa ga ‘ya'yansa maza da mata. Iyalin marigayen sun yi kirari da nuna shaidar wasu takardu da ke nuna margaya sarkin zazzau Shehu Idris ya karɓi ragabar raba gadan, inda ya adana dukiyar da nufin raba magadan musamman in sun mallaki hankalin karɓar gadansu. su. Manyan yaran sun samu su amma ƙananan sun ce ba samu ba. Haka dai rayuwa ta yi ta gudana, magadan na neman gadon, amma haƙa ba ta da ruwa ba. Har yanzu dai har Allah yi wa sarki shehu rasuwa, magadan ba samu nasarar samun gadon nan ba. Wannan yasa iyalan mariga Abubakar a Kibiya suka shigar da ƙara kotun shari'a ta Musulunci ta ɗaya da ke Zariya, ƙarƙashin Kadi Aminu Jamari. Babban abin da 'ya'yan marigayen suke so shine a ware musu gadansu daga dukiyar marigayi, Shehu Idris. A ba su in ya so sai a ci gaba da raba gadon ga iyalan marigayi sarkin. A yau za mu fara ne da sauraron tushen ƙorafin daga ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayen wanda suka wakilta a madadinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sunana Muntaka Abubakar Idris da aka fi sani da marigayi Alhaji Abu Akibiya. lemu zaria yaya ga mai martaba shehu alhaji dr shehu idris marigayi sarkin zazzau da allah mai rasuwa a shekara ta 2020 imana bayani me kake so shi wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani don na ganka dauke da tarin takardu to wato abin da ke faruwa akwai kudin gado da mahaifinmu da allah ya mushi rasuwa alhaji abu akibiya marigayi wato ainihin ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa na shekaru da suka wuce kamar daga ainihin 1960 ko 50 zuwa 60 70 har zuwa 1989 da allah ya mishi rasuwa gab da zaben a alhaji shehu shagari a ah, sai dai alif da ɗaya da saba'in da tara ne amin saba'in kai 1979 akwai gado da mahaifinmu Allah ya da Allah ya mai da su a wancan shekaru ya bari aka raba ma 'ya'yan shi mu ashirin da biyar maza goma mata ainihin goma sha biyar. yi mana bayani tukuna yaya shi kaci mahaifin naku shine wa yake ga marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris hakika shi wa yake ga marigayi alhaji da ta shehu idris a sarkin zazzau wato shi ma sunansa watakila alhaji abubakar idris ne eh abubakar idris ne amma an fi sani shi da alhaji abu a kibiya don a wancan lokaci mutanen zazzau ko cikin zariya su suka samu shi wannan suna bisa ta'ammali da motoci da yake da su na yawanci za ga a wancan lokaci motocin shi suna kara kai na da an jirin mota za a ce za ka ga mutane sun fito kamar sarki za ka ga duk da yake shi dan sarki ne za ka ga jama'a sun fito kan bakin titi suna aje a kibiya a dawo a mashi to dalilin lakabin da sunan na yabi shi kenan wanda su jama'a mutanen zaria akwai dattawa da wanda suka rage sun san wannan bayanin da nake yi shi kenan yi mana bayani bayan allah ya masa rasuwa alif da 979 ka an raba gado gare ku 'ya'yansa ashirin da biyar mata sha maza goma ya aka yi to bayan rasuwar shi a daga wannan shekaru duka muna ƙanana mu yawancin mu mu kaman goma sha biyar din muna ƙanana aka raba mana gado a kowane namiji a lokacin aka yi ta raba tun daga dubu uku uku aka fara har aka zo ga wanda abinda muka samu muka yi tracin aka yi wasu suka bi binciko an samu dai akan kowane namiji dai ya kare da dubu mata kuma dubu kowanne so bangaren abin an tattara bangaren kuɗi kenan eh. ko kuma duka dukiyar misali sai da aka tattara ta sannan ake wannan rabiyar exactly wato bayan an samu abin da aka samu shi mai martaba alhaji da shehu idris wanda shi ne ya yi shotiyin kamar yadda ka sani idan allah ya ma mutum rasuwa dole akwai cikin yaya ko yan uwa kamar na sarki na wanda zai je shi zai je ya gaya ma kotu a yi affidavit a kai ma banki banki kuma su ba da izinin a rufe wannan account a ciro abin da ke ciki to ba an yi haka an ciro aka yi ta sai da wasu kayayyakin shi motocin shi haka da eh, yake daukan kaya da kuma ainihin motocin shi na hawa ana aka sayar da kuma wanda suke dan bibin shi bashi yake bibin su bashi sukan kawo to ana yi ana ƙara rabawa to akwai wanda kuma wasu da muka bincike aka samu ma akwai wasu kuɗaɗe da ba aka kawo ba kamar wata motar shi an sire da ita dubu hamsin a wancan lokaci 1980 ba a kawo wannan kuɗin ba an bincika dai ba a gani ba amma an samu wasu shaidu da yake nuna ga motar da aka bari ba a kawo ta ba to har allah ya yi mai rasuwa ne ana ta bin abubuwan har ya ce a mishi kuɗi ya biya aka mai kuɗi to har dai kuma gab da allah ya da ya zo mishi rasuwa a 19 a amin sauri a 2020 eh to iya lamarin ya kasance ma'ana eh, kasan wannan irin rabiyar watakila akwai kamar da ka fara cewa wasu na kanana sosai a cikinku ba mamaki har da kai kanka ma kenan eh har da ni kaina a wancan lokaci mu bakwai ne wanda aka ware kuɗin mu aka aji sorry ba ko mu bakwai ba akwai mata daga baya sun ta sun yi iya aure mu wuce mu bakwai kamar mu goma sha ne haka to akwai wanda in za su yi aure yakan ce ya ci a cikin kudin su ne yi musu hidima to har muka rage saura mu bakwai mu uku maza mata hudu kaga mu bakwai kenan a yanzu abinda aka dai duba aka bincika aka gani mu bakwai ne ya rage wanda bai ba mu wannan kuɗi ba har ka je ga banki ya tuttura ya ta ba da takardu aka je bank bank har suka ce to 1983 dai ya cire wannan kuɗi so kila ya manta ne yana ta rubuta takardu cewa kuɗi na nan amma ba shi a banki a tare da su so har ya zo ya ce dai ai mai kuɗi ya biya su dokaji shi sakataren shi da ɗan shi wanda ke kula da harkokin baga takardar shi da Allah ya mai rasuwa Alhaji Ibrahim Abdulkadir shi wato sunan shi Umar Idris dan Isan Zazzo so har fayil din yanzu aka magana ke makallan fayil din gidanmu yana hannun tsakanin shi dokaji da dan isa wanda shi ne a lokacin private secretary na sarki yanzu wani hali ake ciki wani mataki kuka ɗauka eh, tun da shi dai eh, alhaji shehu idris allah ya karbe abunsa a shekara ta 2020 to an kokari an mun same su mun musu bayani an same su gida-gida duk manyan 'ya'yan shi da hajiya salaha aminu akidat aminu shehu idris wanda shine yanzu dan galadiman zazzau shine ke auren babban yan shi na mace an same ta an samu ainihin su babban dan shi eh, shi turaki aminu shehu idris duk an sassame su so suka ji dutse su daga baya dai ta tattara su har aka ba su samu cikakken magana ba sai da aka je kotu aka kai ta jiran su su ce a sai an yi eh, ta mata bayan ta kaba su ce wannan su ce wancan har sai da muka ji sun fara rarraba gidaje suna ta rarraba kayayyaki suka you know suna ta sai da kayayyaki dai to abin da ya yayi yawa har aka kai ga lokacin da aka ce to mafi kyau dai kawai dole ne a kai su kotu saboda wannan shi mai martaba ba a san ina ya ije wannan abu ba wancan lokaci wannan kuɗi ya kamata an sa su a wani wuri dole yanzu nan ba kankanan na kuɗi a ɗaya ba ne so idan ma ba su ya salwantar da su ne tunda su banki sun ce ba mu a wurin a nan banki an riga an cire wannan kuɗi so duka kawai sarki shi na ta ba da takarda ne ana cewa a zo banki amma ba shi yayan shi suna ɗauka akwai wannan kuɗi a banki ba shi ba komi namu a banki a dai akwai dai rekod ɗinmu amma ba kuɗi a banki so aka je aka kai ga lauyoyi suka rubuta musu aka ba su shawara suka ki aka je kotu kotu ta ce to kafin a mishirin case shi alkali ya ba su abin nan har so uku cewa su yi kokari su sasanta da kan wannan magana bai kamata su bari wannan ma magana ta fito fili ba bai kamata su bari mahaifinsu da yadda aka san shi da martaban shi wanda martaban shi ne akan martaban shi ne su suke cin albarkaci bai kamata su bari wannan abu ya kai ga yadda yake a yanzu ba kuma a musulunce bai kamata su raba komai ba sai an ce da mishi bashi duk wani bashi da suka sani bai kamata su ainihin raba ba ba tare da an cire ba to duka dai ba su ji ba shi alkali ya ta kokari ya jawo hankalinsu don a yi kokari a sulhunta maganar nan sun ki ne har ya kai ga aka je kotu kotu kuma suna ta kokari dai su yi aikinsu so shi duka yan uwa har da shi akwai yayin mu gaya alhaji sunusi shi ma ya je duk ya same su cewa su yi kokari su cire wannan abin da dai yi zamana aka ce shi ne a yi ta maganan nan maganan nan tunda Allah ya sa bawan Allah nan ya bar dukiya kuma waɗannan bayan Allah ba suna da wani abu ne wanda za a ce eh za su iya yafe wannan abu ba duka sun ki sun ki jin wannan ainihin shawarwari da ake taba su so bisa haka shine alƙali ce to shikenan a zo a gabatar mushi da kes a ci gaba da kes abin da ake ciki Masu sauraro kun dai ji halin da ake ciki game da wannan takaddama ta neman kasan gado. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya ta hanyar jin ta bakin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama. Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin ‘ya'yan marigayen sarkin kudin zazzau barista Samba Shehu Idris, wanda ya bayyana cewa suna sane da maganar, kuma tunda tana gaban kotu ba abin da za su ce, sai hukuncin da kotu ta yanki. Amma duk da haka ƙofar shirin ciki da gaskiya a buɗe take ga magadan marigayi sarkin zazzau Shehu Idris su yi bayanin ɓangaren su kan wannan batu na gado da ake magana a kai. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kamo wannan shirin Nasir Adam El Hikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Mu kasance lafiya.